لك الحمد بكل نعمة عن عبد الله عليه نبي قديم أو حديث أو سر أو علانية أو قاسة أو عامة أو شاهد أو غائب أو هي أو قيد لك الحمد حتى تبدا ولك الحمد إلى رجيت ولك الحمد بعد رجا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم جاءك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتضم بها شاسنا وتغفر بها جائبنا وترفع بها شاهدا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدك وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء وتشفينا بها من كل داء وسقم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك العادل المبارك على حب إليك الذي لا يشرك بها أجلك فإذا سئلت بها أتيت وإذا استعذنت به رحمت وإذا استغرست به فرست أن تعيدنا من الكفر والفقر والقلة والذلة والعلة وكافة الأعراض والأعراض وسائر الأسنان والآلام ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وبعدنه ودرجات الأولى من الجنة يا رب العالمين يا تأثير إذا من هموم شرها بعده يا سامع كل صوت يا سابق كل صوت كما يا بأسمائك الكبار وبإذنك الأعظم الأكبر المقدور المقدور الذي لم يتبع عليه أحد من المقدمين يا خليل من باع عناك لا يقدر على عناك أحد إرشادا وأرشد إلى أن wato abin da lahadi sha takwas ga wata ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu ya Allah muna roƙonka Allah ka azurta mu duka alherin da kuke gama maka kuma ka kare mu da dukkan shirin da ke cikin wannan rayuwa gaba da ya zama da lafiya da albarkar sunayenka da zubobin kamar ɗaukaka ka warkar da mu Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta Allah ka buɗa mana kowoyi na alheri Allah ka dade mana kowoyi na sharri Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tusaya mana ko mana jagora aya ta ɗari ɗaya aya ta ɗari ɗaya wato da da مدارس إن شاء الله وإذ قال أمة منهم لم تؤذون قوما أعوذ بالله من الشيطان

magana a kan farauta da mutanen island suka yi bayan an hana su kamun kiyi rana a kabar da kuma kun ga yadda mutanen su sun kaka su kashi biyu a jiya to shi ne allah ya ce wa irƙalar adama ala irƙan wa irƙalar ummatin minan ka mata lokacin da wasu jama'a suka ce su wayannan jama'a lamtar ba ta yi farauta ba walam tana kuma ba ta hani ba wato wannan jama'a ba su samun kira a gaba ba kuma ba su ce ka a kama ba liman na ba su shiga tare da wa'anda sun kai hani sai suna ce ma masu wa'azi lima ta izu na kaunin don me kuke yin wa'azi ga mutanen da allah da zai kowa allah zai halaka su amma azabuhan azabar shadida ko kuma bai musu azaba mai tsanani kalu masu wa'azin sai suka ce mau'izatuna wa'azin mu ma'azarata wato ulili ne na aka zo da ha'ira rabbika muna kawo ulili da ita zuwa ga ubangiji saboda shi Allah subhanahu wa ala idan ka ga ana saba ta yi fushi da gwargwadon wanda ka iyawa kai tsawa to kayan yi ba zai maka azaba saboda wannan da amma idan ka ji tsoron mutane masu yi kakki magana wato ka yi tsoron su bisa ga allah to allah zai kama ka da laifi saboda haka suka ce mu muna wa a gani ma'ajiratan uzuri ne na aka zo da ha'ila rubuta mu kawo uzuri da ya zuwa ga ubangiji allah mun saba ila ta kasirin don kada a jingina mu ga takaitawa fi zarfin na hayi ga hannu ga gabarin hannu

falamma na su ma zikiru sanda suka mance da wa'adin da aka yi musu ma zikiru ya abin da aka yi musu wa'adi da shi sun kai ta farauta falamiyar yarki da su bar farauta nan ba to an nan daina lalina ya hauna a su malaman nan da suke hali suna cewa a bar saba ma allah a bar farauta na rana asabar allah ya ce su sai muka tsirar da suwa kun ga wato fa'ida yin hushi da bishin allah ke. da su sai an ka tserar da suwa bayan mun tserar da wa'annan masu wa'azi wa nan da dina balam sai muka kama wa'annan da sun kai zalunci daga ita dai suka keta da iyaka bai sauci rana asabar da su sai muka kama su bai azabin bakitin da azaba mai tsanani ai shadidin wa qura'a da dunin hamza wato bitin jama'a ma kanu ya saboda fasikancin da suka yi makalafatin wa'adu wa fitin na saba mawa'azi da kuma tunatarwa saboda wannan dalili kun ga an tsirar da masu wa'azi da sun fi da an saba ma Allah sun fi wa'azi kun ga an halaka masu saba ma Allah to ina wayannan kushi na uku wayanda sun kace ai sun sallayi na sun kai mu ba mu saba ma Allah kuma ba mu ba mu kowa wa'azi ya ba to ina suke su kun ga an hallaka masu sabon an tsirar da masu wasu saura kashi guda falamma a sauka فلما أتوا عنا نورا قلنا لهم كونوا قردة خاسرين an tarke manu wa an wata bari abin da an ka hane su gare shi wannan lahum sai muka ce musu kunu tsira da sun duka ku zama bere ta su ina da su duk wanda ya sai farautar nan rana a kabar bayan allah ya yi wushi to biyu ya dawo gida naira kuma biran tsagiri na da sun dare tsagiri fakanuwa allah ya ce kunu tsira da sun fakanuwa sai sun ka zama da tsira da wa hadha tafsirun lima qablahu wannan bayani ne ga abin da ke gabani ne qala abbas ibn abbas yake radiyallahu anhu ma adari ma ku ila bil sake sakita ce ni ban san abin da Allah ya yi da jama'a nan da sun kai shiru ba su ba su yi wa ba sun kace a ba ma Allah kuma su ba su saba ma Allah kallon mutane da suka ibn abbas ya ce to ni kan ne ban san abin da allah ya yi ba sai Almadi ne malam ikirama ya ce wa kala ikirama lan su wa ikirama ya ce ai ba a halaka su ba dan me yake da anna kare ma ba a don ta yi kyamar abin da suka aikata shi kuma a musulunci idan ka ga ana saba ma allah imanin ka ka sa kai kyamar abin to allah ko ba zai halaka mai imani ba wa kuma jama'a sun ce lima ta izo na ƙaunar kun ga hatsun yi magana wa rawa alhakim hakim ya rawaito an ibn abbas daga ibn abbas annahu raja ilayhi ibn abbas ya dawo ga ra'ayin wannan almajiri na shi ikrama cewa Allah bai halaka wa'annan jama'a ba ai ila qawli ikrama wa ajaba kuma magana ta shi sha'awa yace gaskiya ne Allah bai halaka su ba bai ambace su ba saboda ba su da girma kwarai wayan wayancan masu azi sun yi girma kwarai wa haza akhiru hadin ibra wannan shine kancin wannan abin nan ishara ko abin nurawa kuma ja abi kalamin amin lil wa'd wa tafsir sannan ya zo da magana hadadiya ga yin wa'azi da kuma tunatarwa an makalafata amrullahi da ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala faƙala sai abin nan allah wa ya ka ka ambaci yahudawa wa manya kasa jibirin da wanda ba ko yi ke da abin na zarafin ma'azuban alamun kalba ke sa a sana rabuka lokacin da allah wa manyan ta ya ba da sanarwa ya ce la ya sanna a laifi lalle zai tayar da yahudawa zai tayar ya aika da yahudawa min bani isra'ila cikin bani da zai tayar kuma ya aika musu ilayen kiyama har zuwa ranar kiyama zai aiko musu manya ya suna wasu wanda zai tattana musu azabar nuni wato allah ya yi wa yahudawa alkawari ya bani isra'ila lokaci bayan lokaci zai tayar da wani ko cikin ko daga waje wanda bai zo ya tada hankalin su biyar rikita shi ga wani lokaci can da kun ga sai ya tuna ne al'almani aka aiko musu yanzu kuma sai ku ga shugabannin ƙasa na da junansu yanzu kun ga rashi an ka aiki musu ta tarwata su ta su ta da hankali in wani lokaci ya yi kuma wani za a aiki ba amma dai su zanna lafiya allah bai bari ba da ba su bari mutane su zanna lafiya su ma allah baya bari su zanna lafiya zai rika aiko musu man ya suma su al'azabi wanda ta ɗanɗana musu azaba da muni birbin ya kaskanta su wa aka da wani lokaci ma da karɓar jirgiya, wa ba ka alayhin hukuncin nasar akwai wani lokaci allah ya aika musu hukuncin nasar shi hukuncin nasar ba musulmi na fakata da wani ya tura karkashe su wata bawa ya kama su wata raba alayhin jiziya ya tura musu jiziya idan wato al'amari ya yi musu tsanani kwarai sai su ɗora cewa ka yi wa allah ka raga mana zai ce wani allah ba shi ne allah na ka azaba allah na ka fashe ya ce ya zama allah shi ko kasu maka a fakaniyo a duna sun kasance suna ba da jiziya ɗaya da majusi zuwa ga majusawa masu bautar abin da majuru haka suka ci gaba ila an ba aka ila an bu isa nabiyu na muhammad har lokacin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo fadara baha alaihi ya tura musu jibiya da bayan wucewa sai, sun ma sallada alaihi hitila al sannan allah ya sallada musu wani kahiri dan uwansu hitila al-almani mutum almaniya faƙatila ya kashe su kashi wanda bai da misali shi ya tun daga lokacin hitila sai sun ke duniya yanzu kuma suna nan suna kokari su haɗu baitul maqdis to sai sun haɗu kuma sai Allah ya aika wanda ya musu kashin kiyashi sai su kuma wacewa kuma wani su yawan wace kun Kuma suna nan suna kokari su zaru waje daya to alƙawari ne na Allah ba zai aiko musu ya fila al'amali wa ƙaddala ya kakkashe su kashi mai tsanani to wala ya zalo na kazalika ila yawmin qiyama ba su gushewa haka zuwa ranar qiyama inna rabbaka ladalli wa iqab lalle Allah ubangiji mai gaggawa hisabi ne liman asabu ladalli wa iqab mai gaggawa azaba ne liman asabu ga wanda ya saba wa innahu lagafurun kuma lalle Allah mai gabara ne da ahli ajiye ga mutane da'a ke rahimun bai mai rama ne يا الله يا غفور يا الله يا رحيم توسع يا من الله كجابر يا من تصبر توسع يا من الله كسيم يا من الله كيمون رحمة توسع يا من زاهد جنوة رمضان الله كتوسع يا من زاهد جنوة رمضان lalurori الله damuwa Allah ka sauƙaƙa mana su gafarta mana يا ka yahi mana da Allah ya gabura rabi وقد وقطعناهم وقطعناهم في الأرض أمما منهم صالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقد وقطعناهم متفككات أي بني إسرائيل سو بني إسرائيل متكففة وبرقناهم مترربا في الأرض سكن أتى امم الأمة لبندبا أي برقا وجماعة متكففة سكشي كشي منهم الصالحون سكن سأقوي صالحي كان دون الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين آمنوا بمحمد سنة وإلى سكن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم kuma wani suna islamun musulunci su yi kyau wa minhum nasun duna zalika cikin su akwai mutane waɗanda suke ba ba ba ba rai ba ai wa humul kufar wal fasiqun sune salihai kuma fasikai wa balanahum bil hasanati mun jarraba su da abubuwa masu kyau min na'am da ni'ima mun jarraba su da ni'imomi daban-daban wasu ya yayyati mun jarraba su da azabobi daban-daban لعلهم يرجعون عن مسكهم جنس داوس وبرفاك تنشر فهؤلاء الذين تقدم ذكرهم ويجب متاني لأنفسهم يجباتا كان هذا حالهم قبل زمن نبينا wannan shi halin tsakanin zuwan zamanin annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka aka ce akwai salihai cikin wa amma ba da maba'atihi amma bayan an aiko annabi musallallahu alaihi wa sallam ba ma ba iya mina musalihan babu wannan salihi da ya rage cikin bani isra'ila illa mani ita na ƙarfinan islami sai dai wanda ya rike addini wanda ya rumfuka addinin musulunci amma duk wanda ba musulmi babu mutumin kwarai ko guda da ya rage cikin bani isra'ila duka daga kare sai ba su kai su kaɗai ne babu وهو قوله تعالى شين مغنى الله سبحانه وتعالى فخلف من بعده فخلف من بعده وخلفوا aka halibuwar ne bayan wuce wa'ancan na kwarai su wayannan ne na bani isra'ila wadda su kitabar taurata suna bi littafin alfarara ana bayi gababannin su ya ku zuna ara da hazal adana suna karɓar nau'in wannan tsaftaciya aikin faɗa ma harshe ibdani wato kayayyaki yaye-yaye na wannan abu ƙasƙantacce wato duniya ai abin nan zuhuraful hayatin duniya kawace-kawacen rayuwar duniya min halalin wa haramin na halal da haram lishiddati a marabin saboda tsananin rashin lahiyar su wani halayen da kuma kwaɗayin su waye kulu da sayi gufaru da na duk abinda da suka aikata sai suke ce sayi gufaru da na ma fa annahu za a gafarta mana abin nan da muka aikata kuma alhali cikin a babu wannan alkawari wa in ya tsaye ma'aradun mithlu in wani kaya ya zo musu irin wa'ancan da suka anta ya kudu kuma sai su tashi karba sai aljimla ta farin wato ya kudu ayyar junan magajira duk wani shirme in ya tsawo in dai ana samun abin duniya sai su shige ciki kuma yar junan magajira suna neman suna yin gafara wa mu'a'iduna ila ma fa'alu suna neman gabara kuma suna yi suna komawa ga abin nan da suka aikata mara kyawu wa abin da musirruna alaihi suna masu dogewa ga abin nan mara kyau walai da duk wa ajiyar magana cikin attaura babu alkawarin yin gabara ma al'isirari cikin attaura babu wani alkawari da an kai cewa mutum ya ci gaba da kaɓo ne kuma a gabar mai babu hakanin cikin attaura babu wannan cikin a taura musulunci ne kawai da wani abu da ya yi kama da wannan abin na alamin kaza alaihi ta ta hakan ba a riƙe alƙawarin littafi gare su ba a su'adu da ta kari tambaya ta neman tabbatarwa ne ai kada ofiza an karɓi alƙawarin littafi gare su wani abin nan wani idafa bi ma'ana abin nan shi wato shi ne ta ke kitabi mi ta kun kirkita Allah ya kudu alallah shi ba a riƙe alƙawari gare su ga littafi cewa kar su haɗu magana su jingina ma Allah su ce Allah ya ke ta illal haka sai ta gaskiya wa darasu ma bi kuma sun yi darasin abin da ke cikin littahi sun yi darasin ne adafa ala yi wa fadi ai abin nan kara umma bi wa darasu ma bi ai kara umma bi sun karanta abin da ke cikin littahi falima kazzabu alai falima kazzabu alai to dan ne suka yi ƙarya suka yi jinjina suka jinjina mana bin isbatu magazarati ilai sun ka dangara ma Allah cewa yana gabara ma al-istirari ta an doji da kawo ai a musulunci ne kawai mutum bai bar abin da ya kai bayi ya yi su ya bayi ya mutu Allah ya gabara Allah ya gabarta mai musulunci ɗaya na a hakan amma addinan da sun ka wuce musamman addinin attaura babu alkawarin gabara ma'ar ikirari tare da dogewa ga kasu wadarul akira gidan lahira khairu lillazi ne ya tafi na, ya yi alheri ga wanda sun kai takawa ai ya amaluna wa'anda ka aiki bi makuta da alkitabi gwargwadon yadda littafi yi. wa ya turkunan harama suna bari harama to wayannan mutane su adda gidan lahira mutane masu takawa Allah ka sa mu cikin su afala ta ke gittari al-qadabul muslimin ku musulmi ba ba mu hankali afala ta ke liya'ati liya'ati bi mamada dan su abin nan al-qadabul muslimin ana magana da musulmi liya'ati dan su yi dura da mamada da wa'anda sun shi wa ma asaba su yi dura da abin da ya samu wa'anda sun shi min al-masa'ib na masibobi da sababi makhalafatul kitabi saboda sanadiyar saba mu littafi wato ana ishara ga musulmi don su lura da abin da ya samu bani isra'ila saboda sanadiyar saba ma abin a cikin littafi saboda su musulmi in sun ribi wannan to su ma sai su kula da kyau kada su saba ma littafi don kada wannan ya zai hitinar gada kuke gani mana hawa da ita a kama mutum a dole kirki ne sai na kara sannan a an so shi duk abin da ya kawo shi taɓa mu littafin allah da mun kai sai allah ya kyale mu da hankalin mu tun da muna ganin mun waye littahi bin littahi ya zama kauyanci saboda haka sai allah ya kyale mu da mu. ya bar mu da wa'annan abubuwa Da shi na aka so musulmi su lura wa ma a saba mina masa'ib da abin da ya samu wa'ancan mutane magabatar bi sababu da kitabi saboda sun saba mu littafin fil wal amali ga magana da kuma aiki wa qura'a bil ya'i afala ya'qilun ay al khalafu alladhi warisa al kitaba su halihofin nan da suka gaji littafi shin ba sai a hankali wala ya amalu bi lokuta dawa mana yahudi ko ba su yin aiki da abin da littafi ya hukunta na yahudawa Sai ya hankali mana su yi lura kun gani allah da iko ne idan mu duka mun kabi allah sai ya sauƙaƙa mana matsaloli mu duka idan guda daga cikin mu ya bi hanya allah sai allah ya sauƙaƙa mai matsaloli shi dai shi allah kowane a in dai dan allah an kai shi babu na kyauta babu na kyauta duk wanda an kai sai Allah ya biya to ka taimaka mana Allah ka daidaita mu ga hayyarka kuma ka nisanta mu ga son rai da bid'a dan darajar sunayenka da sifofin ka madaukaka walladina yumassikuna walladina yumassikuna bil kitabi wa aqamus والذين يمتفون بالتشديد وقرع بالتخفيف يمسكون بالكتاب من فإن سنك لله لكيو تكيو وأسلموا سك مسلمت الصلاة سنك تيد صلى لكيو bayan sun musulunta sun ka tsaye da sallah da kyauta farilla da sanabila ka abdullahi bin salam kama abdullahi bin salam wa akadi allah ya ce to ina la nabi wa ajiyar musulmi mu ba mu ladan masu gyarawa duk mutanen da ka gyara ba mu lalata lalata saboda haka ku zan masu gyara ba masu banna ba duk kun ka ga abin gyara ku gyara ko ta yaya kuke ko min saurin ku kaga ko da yara na kaga wani ya shaƙi wani tufafin da motar kasa ya ka ba su i gyara ka kan kauci Allah bai lalata lalata gyara sannan kauci duk abin da ka gani na gyara i gyara sannan kauci Allah ya taimake mu ya sa mu cikin masu gyara da'ima wa da'ima ya ce abin nan baya walakanta ladan masu gyara aljimla abin nan sabru alladi wazihi wato zahir mawdu al-mudmin ai Allah la yadi wa ajrahu wato baya lalata ladan wa bi tambihu Allah cikin wannan akwai tunatarwa gare su ala anna man yumsiku bil kitabi duk wanda ka riko da littafin Allah da kyau gurgudun iyawa ce kama huwa kama wanda yake duna taharifin babu karkatawa wai musala sala yana tsaye da sallah fa huwa muslim wannan shine mai gyara duk wanda ya karanta littafin Allah yana aiki yana karanta shi da kyau yana aiki da shi gwargwadon wanda yaka iyawa sannan yana tsaye da sallah to wannan shine mai gyara amma wanda duk ba ya tsaye da sallah da kyawu yana wa littafin allah ne mugun ne zai ya cimma wata bukata tashi ta duniya wannan zai cikin masu gyara allah ya kare mu allah ya kiyaye wa bin asabat al hadith min al anni da na tabar magana akan shi da siyaku da yakin magana yana ishara ila darbin da zuwa ga lokaci wanda ya kasance hadi a kaza alaihim fihi wanda an ya rike alƙawari da ne su ciki ne wa huwa misaqul la yuka wannan alƙawari na wanda ba a mance ba da annahu wa fiza fi zarbin la yusa ba an karbi alƙawarin nasu a cikin lokacin da wato ba a mance ba Allah ya ce wa in na saƙan aljabara. Wa in na saƙan aljabara ba ka hunka an na wa kuma sai ta tambaya an zikir lissafi game da ambaton alkawalin nan a izina ta kanar jabala lokacin da muka ɗauko duci ai ana wa muka tsalle shi daga wuri ne warafa ana wa muka ɗauko shi min asali daga asali ne kawo mun ka kawo daura da kan yahudawa saboda taurin kansu an ba su lita a saura an yi ayyuka yi karɓa sun ce ba su karɓa sun sallah sun ce ba su sai Allah ya tallabo dutse ƙato inda malaman ka taruwa sai ya kawo dutsen dabara da su gashi ya kawo duk wanda ya tsaye bai ci Allahu akbar ba zai kwale kai sai sun ka dutsa dutse ya ƙara matsowa sai sun kai su dutsa shi ga za ku gaba yahudi yana su juda ya aza ɓangaren goshi ne na dama na wani na sandan dutse a tsakanin Jikin ya yi kusa haka su da yahuda take har gobe haka su da su to allah ya ce ya ɗauko dutsen nan daura da kansu na ubulla kamar inuwa ce ta saki barun na ɗaki wai ya kullu ma a bambata duk abin da ya maka inuwa a kan ubulla wa zannu al yahudu yahuda suka tabbata ai ai kanu annahu waqi'un jawbe sun ka tabbatar da in sun kai wasa dutsen nan ba, musu du'a da alaihi zai wa musu wa'adin wa'adin lahi biya wa ta Allah ya musu wannan alƙawari biyo ko biyo ko yi alaihi cewa dutsen zai faru a kansu in lam ya kabalu a hakama taura su zo ko ce ko ce a taura ba wa kanu abawa sun kasance sun ƙi karɓa wato abin nan da ƙi alaihi zan ta yi da su lokacin da dutsen ya kawo daura da kansu wasaje da kullu bai kullu wahidin min kowanne su sai su duda ala haddihi al aikar wato ga kundu kuki ne na haure wato bangaren goshi ne kun ga aljabha goshi haka da shi aka su duda to saboda shi dan kaka yahuda ga kundu kuki nan sun kai su jira da shi shi kan yana ta yana kallon dutsen dutsen ya koma ko bai koma saboda shi kan suka yahudawa ko goshe sun ka jaza a ƙasa kowanne su da kullu kudi ne na mai waje ala yanzu rubi ainihi al-yumna ya shiga yana kallo da ijiya ce ta dama ilar jabal zuwa ga dutsen nan ya iso ko ya koma saufa an an ya kula alaihim don gudun kai ya faɗo gare su ولذلك دون لا يزيد اليهود yahudawa ba su yin sujuda illa ala shi ko abin nan wajen yin alaisa sai ta gehen tsage hukuncin su na hauru wa kunna lahum muka ce musu ku ma a ce na kun da kowa to karbi abin da muka ba ku na hukunce hukuncen wannan littafi da kowace da ƙarfi da jiddin wa shahada da ƙarfi kuma da ƙoƙari wasu ruma biyu ku tuna abin da a ciki ne filmin sati ga alƙawari awa da kitabu da amal ko kuma ku tuna da littayin ku yi aiki da shi da kyau la'allakum tattakun domin ku yi ta takawa ai la'alla qulubakum takhshaw domin san ku ta ji tsoron Allah wa tattaki ta yi ta takawa wa tazallu mawsulatan lillahi ta tabbata tana mai saduwa da Allah tarquhu wa la tansahu tana kulawa da shi ba ta mance shi to fa man abin nan fa min hada yu'rafu daga wannan aka gadi anna haqiqatul imani la tahsil lalle haqiqanin imani ba ta tabbata illa bi akhdhil kitab bil quwwa wal jidd wato imani bai tabbata sai mutum ya rika littafin Allah da ƙarfi sosai saboda haka wajibi na ga musulmi su riƙe ƙur'ani Allah da ƙarfi sosai wa huwa taqwa wanda shi ake ci mata taqwa allati taqi sahiba wanda taqwa ita take kare mai ita من عذاب الله الدنيا ومن عذاب الله الدنيا ومن عذاب الله الدنيا ومن عذاب الله الدنيا ومن عذاب الله الدنيا الدنيا الدنيا ومن ومن عذاب عذاب الله الله وبمناسبه ذكر الميثاق هي يانزو دي ده مناسبه امتون القول على بني اسرائيل كبني اسرائيل يذكر الميثاق آه، الامر وذي امتي القول والميثاق القول الامر ما ما ما يقول allazi akhadahu Allah wanda Allah ya karba ala jami'i bani adam ga dukkan iya adam hatta la hatta la taqula al-umma al-muslima har yanzu al'umma musulma ba za ta ce inna al-misaqa innama ukhidha ala bani isra'il dama alƙawari an rike ga bani isra'ila faɗa la don kar su ce haka bal huwa ala jami'i bani adam Allah ya rike alƙawari ga dukkan iya adam wa mithaqu bani isra'ila tafsirun lil awwal alƙawarin da aka yi da bani isra'ila tunatarwa ne ga alƙawarin harko da an kai ga kowa da kowa wa kalimatu shahada kalma shahada na mutum ke cewa a allati yaqulu a muslim wanda musulmi ke faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mithaqu ita ma alƙawari ce abin nan ya zakiru yana tunatar da mutum bil sake da awal da wancan alƙawari na farko da zamu ambata wa ila zalika ashara bi qawlihi ta'ala zuwa ga wannan Allah ya ishara da magana kamar da wajen sarki wa idza qada rabbuka min bani adam wa idza qada rabbuka min bani adam min wasu'alihun kuma ka yi musu tambaya a iza aka zarar bukamin bani adama lokacin da allah umar gijinka ya riƙa ga bani adama min bani adam min zuhuri daga ɗiyansu to suna bayan ban badala ismailu min ma kamna huzi a ja wato ka ambata lokacin da allah ya rige alkawari ga adam ya rige alkawari ga zuriyata wa zuriyarsu da an akaraja ba da ya hita tashin sashen ɗiyan adam min sulbe ba daga eh, tsatsan sashi min sirri adama daga tsatson annabi Adamu. na salam ba da na salam zuriya bayan zuriya ka na hau ma ya na kamar wadda suka haihuwa yanzu to haka nan na aka yadda zuriya waɗanda ɗiyan wani ne shi kuwa na ɗan wani ne shi kuwa na ɗan wani haka an ka fitar da abin na ɗiyar ɗan ƙanana ka kama kamar ƙwayar zarra kowane guda yake jama'a min oman allah ya tara su wani wuri da ake ce mana umarni. mata na da jambi arafa can wato wuri da wani su kusa ga gehen arafa wajen da jambi arafa wani rahi na cikin arafa da janna ko kuma ya tara cikin aljanna yau ma arafa ranar arafa wani saba lahun da la'ila Allah ya saba musu lallai ala rububiyyati game da rububiyya ta shi Allah wa rattaba fihim aqalan ya sanya musu hankali wa ashhadu ala anfusihim ya shaidar da su ga kawunan su cewa shine Allah kuma sun ka gane kala sai ce musu alastu bi rabbikum ba ni ne ba bayan ya kawo musu lallai sun yarda shine Allah sai ya yi musu tambaya ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne allah ku ba kalu bala suka ce kai ne an ta rabbuna kai ne ubangiji ya ce to ku shida suka ce na bi zalika mun shida kai ne ubangiji wal ishhad wato wannan shida an kafa ta Allah ta kulu kada ku ce bittaye Allah da ta kulu wa qura bil yayi fi da mawdi'ain Allah ya kulu wato don kada ku ci wato Allah ta kulu don kada ku ci yau mai kiyama a hada wallabi ba da mu li Allah ya kula kufar don kada kahirai su ci yau mai kiyama inna kunna an hada mu mun kasance ga wannan tauhidi Gabili na Allah na arihu mun rabu ba shi ba to don kada ku ce ma Allah ba ku kan abin nan Allah guda ne ba shi ya sa ya riƙe alƙawari kowa da kowa ce don ranar kiyama kada ku ce ba ku sani ba a wata kulu kada ku ce ya Allah wannan shirka mun ka yi mu mun ka iske suna yin ta mu ma sai mun ka kama kar ka kama mu da laifi to don ka ku kawo mai wanda hujja ya ce to ya riƙe alƙawari da su da kuwa kamin uwayen don kada ku ce a abin na auta kulu ka ku ce inna ma a shirka aba bauna min kabal dama babanninmu na sun kai shirka kakannin zuwa mu kabla na gabanin mu mu ko wako na zuriya da kan ba ba'di mun zama zuriya bayan da muka to muka iske uwayen mu sun haddasa bidoyi wakata da na bin sai mun kai koyi kafa to kulli kuna yanzu Allah za ka halaka muka yi muna azaba da ma fa ala mudiluna da abin da uwayen nan mabannata sun kai to don kakkutawa ma Allah wannan hujja yace ya rike alƙawari duk wanda ya ba alƙawarin nan kashi mai hujja kowaye mun ka suna kaza suna kaza wannan sauran kuna kun ka yi alkawari da ku ku rike alkawari wani nan ku bauta mai shi kadai kada ku dawo ku kawo mai hujja da uwaye ku ce kashe hala ku kashe hala ka ku bai ma fa ala mubdilu ai na abdalu al'amala wayanda suka bata aiki bai ma an abin nan bi ma an zalta da abin da ka saukar au abin na abin na a kasta bihi alaina ko kuma abin da kai rika da shi gare mu sun ka bata shi mana nisa gina alƙawari wani hannun ranar ta ya kwata abi wa biyu mu kuma dace ya mana azaba da wannan ba sai dai awa uwa ne iza abdala amala bihi ma qabla don na gabanin mu sun ka bata aiki da wannan mutane na ba na ba mu bi ta asisa shirki don su sun ka asuka shirka da kin shirka duka daban-daban al ma'ana la yumkinuhum al ihtijaj bi zalik abinda amma ana su yi hujja da cewa uwaye sun ga iske suna shirka bai yiwa ma a shahadi duk da yake kuma Allah ya yi da ya kawo su shaida ma a shahadi a amfusa wanda ta tauri ya shaidar da kawunan su da ne to ba su yi bai wa ma Allah hujja da wannan ce uwaye sun ga iske suna shirka wata tafsiru biyu ala lisan sahibul mawjud wato tunatarwa da ake yi da wannan da harshen mai mu'jiza sallallahu alaihi wa wasallam qa'imun maqamu zikiri ya tsaya matsayin tunatarwa ga alƙawarin nan din da kuma a azuri annabawa tunatarwa alƙawarin ya riga ya gabata ga kowa da kowa saboda haka jama'a wajibi ne ga kowane mutum ya rika aiki da basira ka bar cewa abin da duka ga ana yi kai ka bincika abin da aka dalili kai wanda bai da dalili ka bari ka bincika abin da ka ga ana yi mai dalili ka yi wanda bai da dalili ka bari don ka samu ka tsiri gaba Allah subhanahu wa ta'ala in an ka ce ranar kiyama uba babu ruwa ne da ɗa ɗa babu ruwa ne da uba kowa babu ruwa ne da wani kowa ta kai ne ya kai Allah ya ke muke wa ka zalika na fasula aya wa ka zalika na fasula aya haka nan kuma waka zalika na wasu da ayati haka dai muke bayana ayoyi ai na bayyana muna bayyana ta misali ma bayyana al-misal kamar da muka bayyana wannan al-qawl liya ta dabbaru hadin mutane su lura da yadda su ce ta da kyawu wala allahun jaddi na ran kuma don su dawo su ga kafirci fa tauhidi sidira tauhidi abin nan ɗabi'a wadda an ka halitta mutane bisa gare ta wa amma risala amma manzanci fa tafkiru ita ko tana tawace wa tahdiru tsora tawace liman ne daga wanda ke cewa an fitratum al'ula ga dabi'a su ta wasu da yadda ujire hadon su dawo ga abin nan ga hanya wadda a ta asili wa kala wata ra'ayi وَقَدْ عَمَلْنَا بَعْضَ الَّذِينَ tafsirin ya gabata da zikir ba da ke sarki da ambaton sashen kristoci allaci waka a fi tarihi bani isra'ila wadda ta auku cikin tarihin bani isra'ila wahiyar namuna da makarar wato misali ne wanda ake maimaitawa ga shari'a da mutane wa qala ta'ala lin nabiyyi wa rasulihi an-nabiy da sai Allah yake ga annabi ne manzo kuma annabi ummi fa qala wa ya muhammadu alaihim ya manzon rahama ka karanta gare su al-yahudu li su haqiqata sidqika don su gane haqiqanin gaskiyarsa. fi da'awar nubuwa da yi da'awar cewa annabi ne kai aw alal na ko ka karanta wa mutane da yattaisu don su wa'azantu ba su wannan labari na wannan hamshakin malami wato Allah bai son alfahari ya ku jama'a kun gani fir'auna yayi alfahari da ruwa ruwa sun ka kashe shi kun gani hamshakin attajirin nan na abin nan na suratul kazi ya yi alfahari da gona ita ta kashe shi kun gani ƙaruna ya yi alfahari da dukiya dukiya nan ta kashe shi to ga wani hamshakin malami shi ma ya yi alfahari da ilimin na shi ya kashe kuma yanzu haka magana da ake yana kusa saboda haka ku nisanci alfahari kuma ku gaya ma 'yan siyasa in an yi nasara a ban radi allah bai son alfahari ku faɗa ma matasa in an yi aure a ban radi a ban hawan motoci da mashin-mashin ana kakkalle ɗiyan mutane da hanya allah bai son alfahari allah bai son takama sai ya kai kullum ka yadda bawa kaki. allah ce a allah Allah yake to karanta musu labarin wannan malami na ba allazi atina hu ayatina an hamshaki malamin nan da muka ba ilimin ayoyin kun ji Allah ya ce atina hu ayatina bai ko ce atina hu ayatan min ayatina ba bai ce mun bashi daga ayoyi duka ayoyin ayoyin mun bashi an ce malamin ya shahara ba ya rika littahi bai riba littahi idan ai mai tambaya littahi mai sama ya da ya daga kai ne yanzu yana diba wani alluwa a cikin sama sai ya ka dubawa da ya gani zai ce hukuncin tambayar da kaza ayoyin Allah gaba da ya shi ayatina amma da ya sa alfahari ya shigo da alfahari yana cewa mutane jahilai yana ce musu gaza yana takama malam a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi sai ya koma ɗan fasala kamina sai ya sanci gaba ɗaya daga ilimin a kharaja kubri saboda kafirci ne na sihiri da ya shiga ciki sai ya sanci kama ta da hayyatun jildiha kama wadda maciji ta kaita daga kwararta wato salunta yadda kuma ga maciji na salunta salunta fata ce can shi ne da haka malami ya koma da shi da ilimi wa huwa bal'amu ibn ba'ura bala'ama aka ce mai ibn ba'uya min ulama bani isra'ila yana cikin mashahuran malaman bani isra'ila in fara in harafa ba da guda bayan Allah ya bashi ilimi sai ya karkace an ayatullah saboda alfahari domin Allah ya ce la yuhibbul farihi inna Allah la yuhibbul farihi hakika Allah bai son masu takama dai Allah ya ce bai son kato shedan yana so sai shedan ya yi hukunta shi yana so saboda haka shi wannan mashahurin malami daga cikin malaman Mani Isra'ila, in haraba a huda ya karkace bayan ya shi an ayatin lahi daga ayoyin Allah fakanat fi abin nan mutanawul nazari ayoyin tana cikin wato mutanawul nazari wato miƙe ya kallo ne duk sadda ya diba yana iya ganin ta wa fikiri tana ne walakin na wuɗe salakamina mina sai dai saboda son duniya ya kance da gare ta wata arra anha ya wahinta da gare ta wata ba alhawa ya bi son rayuwa to duk iliminka idan ka bi son rayuwa kai banza ne a wurin Allah kai ba kowa ba walam ya kama kak bilmin taƙil awal bai riko da alƙawarin ta na farko ba wala bil ayati bai yi riko da ayoyi alhadiya ga masu shiryawa malam malamin nan yana kauce ma hanya sai shi da yan mazo kusa sai ya shi da ba don malami in ya lalace bannar da ya kai shi dan bai iya saboda haka wanda ya lalace shi wannan malamin sai shi da ya biyo baya yanzu shi da ya zan bahadi duk sakon da ya kasance isuwa sai ya hudu na malam sai malamin ya isuwa fakana من karshen ta mutum ya zama cikin halaka wato wasu masu tafsiri sun ci da ya karkata ga ƴan bidiya ya kama tsaye zai yi musa addu'a alaihi salatu wasalam yau ba mu ta mutuwa addu'a sai musa ya ɓace da aiki babban mutum na in yake ma Allah yana son abu Allah na yi sai yi ma Musa addu'a sai Musa ya fashe daji shine ɗin mun to da Musa ya samu kai ne yace Allah ka ba shi dama ya mana addu'a mun ba ba mu dama amma ko mai mai addu'a marama yace an ba ka sai Musa ya yi addu'a shi aka nabi Allah lalacewa da Musa ya mai addu'a sai ya taho wajen shi komawa Musa ba addu'a sai ya shiga yana wa kai baka addu'a almajirai suna da amala halce ya canza halce ya canza bai gane ba yana ganin a annabi musa na hikata baka addu'a ashe kai ne na yaka sai da ya gama suka ce malam ka ji kajiwa da kace shi ne ke shi ke an gama kun ji sanadiyyar lalacewa Ba saboda haka wajibi na ga kowane mutum da Allah ya ba ilimi ya yi kokari ya yi aiki da shi Allah ya yi su don damshi ina larafa ana malamin ilimin nan da shi ba musamman ɗaukaka shi da ilimin ba shi ya samu kabar shi yana alfahari don mutumin da yake alfahari da ke ilimi to ilimi shi karya zuciyar mutum ya kai mutum ya zan bai tawadi in ka bai karya zuciyar mutum ba mutum na takama yana alfahari da shi da waya bai halaka shi ba Allah yake ba mutum mu ɗaukaki darajar malami walau shi ina larafa anahu inda mun ga dama da mun ɗaukaka shi ila manazilin ulama ila amili na zuwa ga matsayin malamai masu aiki da abin da suka karanta domin shi ilimi abin da ilimi aiki idan mutum na aiki da ilimi ko bai da yawa yana karama abin da allah ka ba masu ilimi gurgudun ilimi walau shi na larafa ana wajen da mun ga dama sai mu ɗaukaka shi da abin nan bil ayati da ayoyi bi an nuwaffiqa hu lil amali mai muwafaqa ga aiki ba ilimi ba aiki a matsala walakinahu a sai dai shi shi a salada ila ya da wa makata ai mala wata kana ila ya ya ya karkata ya ya da makata ai a duniya ya da wa maka duniya wa mala ilaha ya karkata ga duniya domin ya Allah bai so ya dauka malami ba sai ya ba shi ilimi kuma sai ya karkatar da shi ga duniya kullum ya bude ido ne masu kuɗi ya ka kallo da masu Ba ya dibin kai ne ba ya dibin shi Shi almajiri na haba dan kasuwa bane shi almajiri na haba mai mulki bane saboda haka ba daidai na ya kalli rigar manya ba ba daidai na ya kalli rigunan da 'yan siyasa kasawa ba ba daidai na ya kalli rigunan da masu kuɗi kasawa ba kamata ya yi dibi tashi riga da irin mutane ne to amma mala ilar abu ya karkata zuwa ga ƙasa wato a duniya wa mala ilaiha ya karkata ga duniya shi dai gani ya kai wato tun da yana da ilimi to ya kowa babban riga ya kowa babban mota ya kowa babban gida in aka yi magana sai ce to su malamai halan ba mutane na ba ana ni malamai kasa ci abinci mai kyau ana ni da kasu sha ruwa masu kyau ana ni kasu sa riga mai kyau ana ni kasu hau mu a kyau kasu ci gida mai kyau ba shi aka ne ba ne ya aka yi duniya a hankali in Allah ya ba su ta hanyar da ya halitta su yi in wane shi amma kasu shige duniya a ce kasu shige a ce abinda aka ne ke abuwa jiddul irtifa'i ko kuma wato ya kaskanta shi kishi ya ɗaukaka bil amali ila sama bil amali da aiki bai daukaka shi ba ila samai wal manzilatil aliya da matsayi madaukaki ba wata ba hawahu malami ya bi son zuciya ne fi du'a'ihi ilaiha ga kira ne zuwa ga son zuciya ya karkatar da ayoyi ya yi musu mugun tawili ya wa da ya kaso zan ya cimma bukata ce wato don bukata ce ho da ana ho Allah ya ce sai mun ka jefar da shi wa hannahu mun ka kaskanta shi ala darajatul insaniya daga darajar mutum ko darajar mutum da mun ka mai sai kamar kai wa masaluhu misali nai ai sifatu allati yan hada ilaiha sifati wanda ya fado gare ta kamar sallar tarbiya ko kamar kai in ta bala alai in kai da gare ne da da ka kore wa zazira ka buga mai tsawa yalha sai ka ga yana hidda halshe kudi duka ne in ka ɗauki duci ko ice ka kori kare sai ka ga yana shashika yana ta yana yadda harshe cikin wahala yake yana ta yi alhaq ai abin nan yadda la'a lisanu yana hitowa da harshe ne wa ya zaharu alaihi amaratu ta abin alamomin wahala tana bayyana gare shi au in ta taro kuma in ka kyale shi baka kore ba yalha sai ka ga kuma yana ta yadda harshe yana shashika ku kudi baka rigin yana kwanci kuma za ku ga bakin nan buɗe yana tashi sheka da harshe ne in an ka korai wahala in an ka ba shi wuri ya kwanta wahala haka mun goma da biyu gani ya kai ya kowa shi ya kamata ya ci daɗi shi ya kamata ya yi kaza ga jahilai nan suna kaza ga jahilai nan sun yi kaza sun yi kaza mu ya kamata mu zama kaza kuma Allah ya kyale kullu cikin wahala ya kowa baci ya kai in an ka gama bacin gwamnati a komo jehi a ɓace 'yan siyasa in an ka gama a ɗora jibon malaman ƙwarai a ɓaɓace su a dawo ga masu kuɗi a ɓaɓace su in an ka gama a ɗora ɓacin da shi shiya haka na duk kullum abin da ake yi ke kullum cikin wahala yake ya rasa wanda zai yi samu abin da ya kaso za haka yana ta washe ne da ɓacin mutane haka mugun malami in ka mai ɗauki ya kaga alama wahala in ka kyale shi kaga alama wahala walai ta bai rumina haiwa ne kazalika babu wata dabba wadda a hakan cikin dabbobi in ba kai ba wajen da ta a shaɗi in ta hamila ya yace abin nan A ai lahisan yana mai hidda harshe zalilan yana kaskantacce bi kulli hali wal qasadu at biyu, abin da aka ne kamanta mugun malami jakari fi al mawdi'i ga wannan bagire wal da kaskanci bi qarinati fi fa'i al mai nunawa bi tartibi ma qablaha ga tartibin abin da ke gabaninta mina mai da ila duniya na karkata ce da duniya wata ba'il hawa da bin son rayuwa wa bi qarinati qawlihi zalika al masal wannan misali ay masal qawmin ladina kadzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka karyata da ayoyin duk mutumin da bai yadda da ayoyin Allah ba ko malami na zaka kai ko abinci bai ci wa sai ya ce mu malami ne ba malamin da ba na Allah ba ko abinci bai ci sai ya ce ko abinci bai ci sai ya ce a sai ofis din wannan a sai ofis din wannan ba na jiya an kace ba roƙo an kace a sai gidajen yan siyasa ba na jiya an kace ba roƙo ba kace to mugun malami haka ne yake cikin wahala kullum kullum shi yasa ba ba su gushewa kullum bacin mutane su kai kowa shi su kai babu wanda ya karin su bace shi sai mai kazayi sai mai karya su hau min bai in kana ba su kuɗi su ta kirari bisa min bai su ta kirari bisa min bai na masallacin juma'a da na wani wuri su hau min bai su ta kirari ba su cin tuwo ba su sha ba su sa riga ba su hawa mota in ba a yi wannan a ɓaci mutane a ɓaci wayanda aka ga dama in ya gama ɓaci an kaɗin mutane inda ba mu yi masa haka ba suna ba su jibi'in ya kashe kudin da an ka ba shi kudi a kofa bisa min ba, a koma sabon baci to haka ta nan miyagun malaman su wahala ce ba ta kare musu abadal abadi dalika matsalar kawai ladina kazzabu bi ayatin wannan shine misalin mutanen da suka karyata da ayoyi ai innal makala. fi sura lalle wannan misali ga sura wa in duriba li wahid ko da yake an buga shi ga mutum guda fal muradu bi kullu man tanawala tilka eh, sifa abinda ake ni duk wanda wannan sifa ta ta kunshe shi min wujudil ilmi wa tarkil amal bi na samun ilimi babu aiki yau wannan ita ce illa rayuwarmu yara matasa na ta zuwa makaranta amma kwace makaranta ya dawo sai ka ga yayi nesa ga ibada kai kana wahal da kanka ga yawan nafiloli ko babu nafiloli ana shiga aljanna kana kai koyon shi zikiri wace maka kullum zikiri a kai to ya ga ce su bayar da lafi ɗari ba a ƙara matsayaci matsayaci ya ga ce su ɗari ba a ƙara matsayaci to haka suke mai yawan su ba su iya ibada to duk wanda ya samu ilimi bai aiki da shi to misali ne kenan wannan faqasul fil qasasa ala yahudi wa ghayrihim ka karanta wannan kasa ga yahudawa da wani su la'allahu ya tafakkaru domin su tunani ya tadabbaru na jiya su yi lura cikin ta fa yi uminu wa ya ce izu su yi imani kuma su wa'aza Allah ya bi a sama yi ga tikar guda Allah ka tausaya mana ka taimaka mana dan abin da ka sanar da mu ka ba mu iko yin aiki dan abin da ka sanar da mu Allah ka ba mu iko yin aiki saboda ramar ka Allah ka kare mu daga sharrin zukatan mu ka kare mu daga sharrin shedan da jama'a kuma ka ba mu iko kwana nan nan za mu kwana insha Allah sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنا روحك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله أنا روحك الله تجاهر سامنا يا الله تجاهر سامنا يا الله تجاهر سامنا دكان بنقوم الله تكاري مدد بنسان دكاتم الله تكاري مدد شيء شيطان لجماعتي تبود رحمك Allah ka tausaya mana ka sa mu cikin almajiran da kai aiki da abin da ka sanar da su Allah ka sa mu cikin almajiran da kai aiki da abin da ka sanar da su saboda ramar ka Allah ka tausaya mana wannan mugun malami da muka karanta abin da ka jarrabai da shi Allah ka kare mu gare shi Allah abin da ka jarrabai da shi Allah ka kare mu gare shi kuma ka kare mu ka kare musulmi ka kare biyan musulmi ba ki daya Allah ka dawarta mana Allah ka yahe mana Allah ka kare mu da daga sharrin shaitan da rundun madinai Allah ka kare mu daga sharrin shaitan da jama'a ne Allah ka kare mu daga sharrin shaitan da mataimaka ne Allah ka kare mu daga sharrin duk mai shiri Allah ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta Allah ka kare mu daga makirci duk wani mai Allah ka kare mu daga manahicin duk wani manahi Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kasafin shi mu dai ka taimaka mana Allah kada mu kulla mu kowa ce kuma kada mu niyyar kulla na Allah da masu kulla mana da masu niyyar kulla mana Allah kai mana maganin ya Allah kai mana maganin ya Allah ka kare mu daga sharorin ya Allah Allah ka kare mu daga hikaicin nan ya Allah ka kare mu daga makircin su saboda girman ka Allah ka ce maka mana Allah ko kulla mana shiri ya Allah ka mai zai gare ya Allah ko kulla mana shiri ya Allah ka mai zai gare ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ya Allah ko hirgita mu Allah ka hirgita su ya Allah ko hirgita mu Allah ka hirgita su duk wanda Allah ne ya so walakanta mu Allah ka walakanta ka gina mana rami ko don mu fada Allah ka kada su ciki Allah ka gabarta mana Allah ka gabarta mu uwaye ka gabarta mu iya da iyali da zuriya Allah ka gabarta mana baki daya Allah ga asu ma'aikar wasu na ka samu cikin waɗanda kake yantawa a yau bayan ka da za ka yanta yau Allah ka samu cikin su da mu da uwaye da uwayensu da kakansu da yannai da kannai da iyara da iyali da zuriya Allah ka sa mu cikin wanda kake yantawa a yau Allah ka gabarta mana Allah ka yaye mana Allah ka buda mana kohohi na alheri Allah ka zabe mana kohohi na shari Allah ka kara mana imani da lafiya ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya bayan ka musulmi yare da manya maza da mata wayanda duk ba su da lahiya cikin musulmi Allah ka warkar da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana roƙon ka muka ga asmai kalwar sana Allah ka zauna da Najeriya lahiya ya Allah muna ƙaro roƙon ka bi ismika al-azam al-akbar al-makazuni al-makanuni alladhi lam yattali alayhi ahadun Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya kar ka bari kowa ya wace ka kada ka bari kowa ya tarwata ta duk mutanen da ka san mana wasu su tada hankalin Najeriya Allah ka tada hankalin Allah ka hana musu nasara Allah ka hana musu nasara mawakantan tarayyar Najeriya Allah ka aza su ga hanya Allah ka shirya su wayanda an bisa da da waɗanda za su Allah musu jagora Allah ta su da hanya Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kwari ya Allah ka kare maka kare ya Allah kare kare ya Allah ka kare mu ka kare Allah ka agaita mu alherun Allah ka kare mu daga sharorin ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan ya arhamar rahim ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka hada kan arewa ka hada kan yan arewa Allah ka busar da hijina ka busar da tashin hankali Allah ka busar da tsoro ka busar da hirgita Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya mahukuntan arewa Allah ka kawo mana ke teku a cikin arewa Allah ka kawo mana teku a cikin arewa Allah ka kawo mana teku a cikin arewa kuma ka kawo mana ita ba da dadewa ba ya rahman ya rahim ya Allah ka tausaya mana Allah ka taimake mu ka taimake wannan jiha ta mu Allah ka kara mu wannan jiha ta mu lahiya da zaman lahiya Allah ka gusar da hikima Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro da hirgita Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan kan wannan jiha ta Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan wannan jiha ta Allah ka zaunar da jiha Malaya. Allah ka zaunar da jiha Malaya. Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ta Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya wayanda abisa da wayanda za su yi Allah ka aza su ga hanya Allah saboda rahamarka ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka tsara majiya mu lahiya da zaman lahiya Allah za zaɓuɓɓuka da asaura waɗanda za a yi bibi ya Allah ka sa a yi su lahiya ya Allah ka sa a kare lahiya yadda aka yi waɗancan zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali Allah ka sa a yi sauran lahiya Allah ka sa a yi sauran lahiya ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara Allah ka taimake mu kakka taimake kowa a kan Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan Allah ka karbaba mu kada ka karba kowa ya Allah ka kare mu Allah ka kiyaye ya Allah ka tausaya mana Allah ka amintar da hanyoyin Allah ka amintar da ƙauyukan Allah ka amintar da biranen ya Allah ka kare mu kare gidajenmu ya Allah ka kare mu kare gidajenmu ya Allah ka kare mu kare gidajenmu ya Allah ka kare mu cikin dare ya Allah ka kare mu cikin yini ya Allah ka kare mu cikin gida ya Allah ka kare mu wajen gida ya Allah ka kare mu cikin gari ya Allah ka kare mu wajen gari cikin zaman gida da tahiya Allah ka kare inda duk muka yi ta Allah kai muna arzikin tahiya lahiya kai muna arzikin dawowa lahiya ya Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ya Allah Allah ka tausaya mana ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wuta da mu da uwaye da uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayen Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wuta Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayen ka gafarta ma iya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya Allah kai salati da sallama ga annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد